بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga ayata 21 kafin mu ci gaba ina son za su kara bayani a kan wata matsala jiya da nike ba bayani a kai wanda na rarraba da zai kai wannan tambayar a cikin shi ma yau da ruwa matsalan waɗanda suka yi ne ma a wata idan suka yi lihani idan namiji daga baya ya karya a kai ne zai faru jiya na yi bayani ne zai idan dama kafin a raba su za a ɗan yi wali ko da za a samu da zai yi mana gaske kusa zai ba zai yi dukkan so a suna mana gaske ba dole wani da gaske su yana karya kamar da matsala ya ce ma ina ga kuma yadda matan shi yake Allah ya tsada da cikin yana karya fa hannun to idan kowa ya dage akan matsayinsa to shi ke sai a raba idan wanda ka cikin ya yi kuma kafin a raba su misali na miji ya zo ya kare ta sai shi kafin a raba su wanda babu iskali za a yi masa kula da tsamani kuma zai ce wanda yake matansa to amma idan bayan an raba su ne to a nan kuma da mai bayan biya babu aure tsakanin kuma mara abada ina da wani inganci idan matan mata da ciki ya yi mijinta ya zarfi ta da wani yana tana neman wani misali kuma a wani ciki tsakani kuma to shi kira ya fi tsoro ko arabu kenan har a abada bisa ga magana mafi inganci duk da cewa akwai ƙauye na wasu daga cikin tabi'ai sa'id bin zubair da sa'id bin sannan kuma abu halifa waɗannan sun tafi a kan cewa idan da namijin bayan haka ya karya ta kanki to za a yi masa hajji sannan kuma zai iya neman ta idan har ta yadda wannan shi ma tun da ya riga harba aure su sana da dama da wani musulmi da wani ya zani mai ta aure shi dan kuma mijin da ya dawo za ta yi aure shi wannan shine kawai amma dai su mu suna na kan cewa babu auren har abu to amma idan akwai kiti aka raba aure to sai kuma midin ya zo da ta baya ya karya ta kai a nan jumhur malu ta kan cewa fil ba za a iya hana auren ba amma za a yi masa bulala kuma za a iya jingina masa wannan nan wannan shi ne bayan da bayin yi jiya yana masa buga da wannan yawa kuma ka idan ya dawo ya karya ta kai shi kuma akwai kuɗi akwai la'a akwai wannan tsakanin su yana kore wannan da a da kuma ya zo ya karya ta shi to a nan za a yi masa hajji gazabi sannan kuma za a jingina wannan da zuwa gare shi wanda shi ne ra'ayin jumhur amma dai aure kan babu aure a kowane hali babu wasu kuma za na yi ma ni lafiya kuma ya la tajina laka ilaina ba ku ba ku ba wani hanya zuwa gare kuma ina ba ta ba ba ka wanda shi ne ra'ayin jumhur malamai wallahu ta'ala kan ban da bayan da na amma na ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر فإنه يأمر بالأحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفروا ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم نعم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قول لك إيمانا لا تتبعوا خطوات الشيطان كذا كبي هنيون الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان تكون بي هنيون الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان فينا أمرني لدى الفحشاء أبو كامل ولولا فضل الله عليكم ورحمته دا با دفل الله الله أكبر بعد رحمة سما ما زكى منكم من أحد أبدا دا باب ولدا لتسكيكو دزي فالكك هر أبدا ولكن الله يزكي من يشاء أما دي الله سبحانه وتعالى ينا تسكي دفن دي قدامك والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى شيني ميجي شيني مثلي saboda haka ayan da karantar da mu kada mu bi hanyoyin shekan shaitan yana kawata mana abubuwa marasa kyau sai mu fara kada su kamar suna da kyau kuma da Allah kuwa wa ke nuna afa man shi kuma amali ne fara abu hasana eh, shi wanda aka kawata masa mummuna aiki sa ya fara gani shi kama abu ne mai kyau ɗaya yake ga wanda ba haka da wanda ba haka ba karon ba da suke ba saboda haka shi sa Allah subhanahu wata ina yana mana gargadi kada mu yi hanyoyin shekaru shaitan yana umurni ne da alfasha da abin kyama sannan Allah ce da ba dan falalansa ba a kanmu da babu wanda da cikin da zai tsarkaka sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama Allah shi ke tsarkake mai shi yasa Allah ce an kusa ku, wa a'lamu biman ba. sau da haka duk wanda yake so ya tsarkake kanta ya nemi tsarkakewa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan yana addu'a yana cewa Allahumma ati qalbi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha yana da kyau sai daga yawaita wannan addu'a saboda Allah subhanahu wataala shike tsarkake wanda ya ganda ba Allah ce wallahu sami'un alim dan ne ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'mu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah mun koma kisan nana Aisha kuma Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati wato ulul fadli lakum ma abotan falala a cikin ku wasa'a da kuma ma'abotan abotan wadata la ya'tali kada su yi rantsuwa cewa mai al kurba, ulil qurba wal masakin wal na fi sabilillah kada su yi rantsuwa cewa ba za su bada abin da ke hannunsu ga dangin su na kusa ko kuma miskinai da kuma waɗanda suka yi jira saboda Allah Allah ce wani ya ko wani ya su yafe su da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba fa so Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya gafara ne mai jin kai wannan aya ta sauka ne game da sayyidina Abu Bakar bayan abin da ya faru ga Esther da aka tuhume a akan karya to da aka gane wadanda da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke ta sai ya zama su daga cikin wadanda suka dinga yada wannan magana akwai mispa kamar da kuka fara jiya mispa bin usasa wanda shi yana da alaka da da abubakar asali shi shi dan wato dan innar abubakar ne saboda haka kuma gashi na ya yi hijira daga maka zuwa madina ya zo talaka ne ba shi da komai sai abubakar yana dan taimaka masa yana tallafa masa yana ciyar da shi sai ga shi kuma duk da wannan kyautatawa da abubakar yake masa sai ga shi yana da masu yada irin wannan magana akan ɗan abubakar to shi ne daga baya sai abubakar ya yi ranta ya cewa daga yau ba ruwana da wannan mutum kuma ba zan kara ba shi komai ba daga cikin dukiya na to da ya yi wannan rantsuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya Allah ji ma abokan kwalala da wadata kada su rantsa cewa ba za su ba da abun su ga dangin su na kusa da miskinai da kuma wanda suka yi jira saboda Allah ba Allah ce wani ya ku wani su su yi haƙuri su yafe su kau da kai Allah ta bi gona an yarda Allah ba ba ku so Allah ya gafarta muku Allahu ghafurur rahim Allah mai jin kai Allah mai gafara ne mai jin kai mana yanda su masu wadata da masu tsalla suke tsabawa Allah subhanahu wataala umurta kuma suna sa rai Allah ya gafarta musu to su ma idan wanda ke kasa da sojiya tsaba musu to su ma su yi haƙuri su yaga masa ina watan bai yi hakuri ya bi maka wannan shine karantarwa addinin musulunci sai da wannan abu ne mai wahala ba ne iya yi wannan sai mai hakuri ha wala tasawu al-hasanatu wal sayyi'a idfa bil lati hiya ahsan yace fa idan da zai bayyana ka wa adamu ka annahu waliyyun hamid sai ce me wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wannan yana bukatar hakuri za ka ga cewa wannan ina kyauta wata shi kuma yana muna nan ina mata in ba ka danna zuciyarka ba ba za ka yi ci gaba da kyau kalmar amma ci gaba din shi ne abu ne yafi ina mata ba shi da abu ne malu suka ce wannan abu wannan ayan tana nuna mana cewa alkaba'i manyan manyan zunubai ba sa ƙata ayyukan mutum na da saɓanin shirka idan mutum ya shirka shirka babba to ayyukansa da yake yi a da duka sun lalace kuma da Allah ya manzo Allah la in asharakta la yahbatanna amal to amma idan mutu ya aikata babban zunubi kamar kazafi kamar da wannan yi, to wannan yayi babban zunubi yana bukata sai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ayyukan sana alkhairi na da suna nan ba mu da shafi su ba su lalace shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mista na da bire yace an yuqtu lil qurba wal masakin yace wal muhajirin fi sabilillah ma'ana hijirar sa da yayi saboda Allah yana nan duk da cewa yayi wannan kaza yana ba ta mun gani hijir ladan hijirar sa yana nan saboda haka kenan idan mutum yayi babban zalubi kamar kaza kai ko zina ko la mutunta ka yayi aikata babban zalubi yana bukatar yayi ba Allah ya gafarta masa amma tsawon ajiyarsa na ayyuka alkhairi suna na Allah ba zai fata su ba ina watan wanda shi ne fahimtar ahlus suna wal haka na kuma wannan hadisi wannan ayan tana kara tabbatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan mutum ya rantse akan cewa ba zai aikata alkhairi ba ya zo kuma ya kanci cewa hakan ba shi ne daidai ba aikata wannan alkhairi shi ne daidai to ya ci gaba ya aikata sai ya yi kafara na rantsuwan da ya aikata na wasu da ina wata mai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ma halafa ala yamini fara'a ghayrahu khair khayra minha falyukaffir an yaminihi wa yaf'al alladhi huwa khair wannan hadisi sai muslim idan mutum yayi rantsuwa cewa ba zai wani abu sai ya zo gan cewa wannan sai abin da ya rantsa akai shi na alkhairi mun zane ce yaje aikata wannan abu sai kuma ya ya ya ya ya ya ya yi kafara akan rantsuwan da yayi ina ba ta wafi kamata mutum yake tun da na rantse to shi kenan ba zan yi ba ko da ko wani abu shi ne shi yasa Allah ta wa ta'ala ya kuma cikin alƙur'ani wala abin taj'alu Allah arbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa ko bainan nan ina ba ta ngani ka kusa sa ran zuwa sunan Allah ya zama to shamaki tsakanin ko ya zama to abin da zai hana ku yin biyayya ko kuma an tabarru wa tattaqu kuma yin takwa wa tuslihu bainan nas kuma ku yi gyara tsakanin mutane haka ce a ce maka kai abu ka ce ai na ga na rubuta wani ba kuma ka ba zai ba a'a wani ba sai karanta ba din ko da ka riga ka rantsi kuma abin da kace ba za ka yi ba shine alheri to kai ka fara sai kai aikata wannan abu na na alheri ina ba zan gaji wannan shine karantawar shari'ar musulunci na'am إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعرفوا مثل الدنيا يعينه في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Allah ce innal ladina al lallai waɗanda suke jifan mata masu kamun al ba su mata abinda ke faruwa ba ga falallu al-mu'minat mu'minai lu'ilu fi dunya wal masu jifan irin waɗanda matan an la'ance su a nan duniya da lafiya walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma kuma da muka fada jiya ba za sallallahu alaihi ya ambaci wannan daga cikin manya-manyan zurfi da suke halaka da mutum inda yake ishe ko safa al-mubika daga ciki yake wa qasdul mu'mina wa na ta al-ghafilat ta mumina Da gaske akwai jifan in ka zabe ga mata mu'mine ga farallu masu kama kai saboda ka wanda abu yana cikin manya-manyan zurfi na na Aisha take cewa an jefe ni da zina alhali ban san me ke faruwa ba sai bayan lokaci mai tsawo na zo samu labari ina wata kare kamar da muka yi bayan abu da ya faru da ita ja har da ta koma madina ba ta san me ke faruwa ba ta dauki kwanaki ta dalwa kawai manzo Allah ya jinda mata amma ita ka san ta san me ya faruwa. sai daga baya ne labarin ya yi zuwa da ita saboda ka ji fa irin wannan matan da ba a su ba su ji ba ba su kare wannan babban zurbi ne a shari'a allati yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ma fi wannan abu a ranar da harsunan su wa aidihim da kuma hannayensu wa arjulum da kuma kafafunsu za su ba da shaida a kansu bima kanu ya'malu da abinda suka kasance suna aikatawa allati yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala zai cika masu sakamakonsu na gaskiya a nan mana jazaa'uhum kalman dina ba na nufi addini ba saboda ranar da Allah zai cika masu sakamakonsu na gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqu mubin kuma za ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine sarki na gaske a mabayyane Allah ce al-qabithatu lil-qabithin Allah ce miyagun mata da miyagun maganganu sun dace ne ga miyagun mazaje wal qabithuna lil-qabithat haka ne kuma miyagun maza da miyagun maganganu sun dace ne ga miyagun mata ba والطيبات bi tsarkakan mata da tsarkakan maganganu sun dace ne da tsarkakan mazaje wasoyi guna lifanni ba haka na kuma tsarkakan wato mazaje da kuma tsarkakan maganganu sun dace ne da tsarkakan mata Allah ce kula ika ma ya kunu irin waɗannan wato wankakku ne daga abubuwan da ake fada daga abubuwan da masu kaza suke fada lahum maghfiratun suna da gafara wa rizqun karim da arziki mai girma saboda haka wannan kayan. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa da na Aisha ta bambanta daga abin da ake jifan da shi asali kasancewa ita ba ta manzo Allah ce ya isa mata shaida akan cewa ba za ta yi wannan abun ba shi yasa Allah ya ce al-abita fil khabiti miyagun maza da umma mazaje ne saboda haka duk wanda ya ce na na aisha mai zinake kenan kamar yana jifan manzan Allah da zinake ko ba haka bane to da miyagun mata da miyagun mazaje ne miyagun mazaje da miyagun mata sarkakkan mata da sarkakkan mazaje sarkakkan mazaje da sarkakkan mata yana wata wani da ya kara da cewa ulaika mubarrauna mimma yakun wadannan wankan ko ne Allah ya wanke su Allah ya barranta su daga wannan abu sannan kuma Allah ya ce suna da menene suna da gafa da gare shi suna da arziki mai girma wato ne menene ne aljanna shi ya sa, malamai suke cewa duk wanda ya zargi na na Aisha da wannan kadafin bayan Allah ya saukar da wannan magana to wannan ya zama shi kawai kai ce to da ma'ana haka ne ya karyata wannan ayat ina maka magana saboda ka duk wanda ya zargi na na aisha da wannan abun ya zaman kafi sa'annan kuma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna falalar na na aisha kan sauran matan duniya ina ba ta magana malam suke cewa Na Aisha ba ita ce farko wanda za a zargi da irin wannan abu ba. cikin alkur'ani Allah ya ba mu labarin annabi Yusuf ko wa ta bai an zarge shi da wannan alfasha matan wannan waziri da yake zama gidan shi ai ta zarge shi da wannan to amma kuma Allah subhanahu wataala ya wanke annabi Yusuf daga wannan zarge ta hanyar wani jariri a cikin wannan daji ko wa ka bai annabi wa shahida shahidu min aliha in kana qamisuha in kana qamisuhu hujja min minene min quwwa yake ne fa sadaqat wa huwa min al wa in kana qamisu hujja min dubur fa wa huwa min wanda ya wannan shaida malaman sun saba da wani wane ne ya ba da wannan shaida yake a dubi rigan annabi Yusuf idan daga gaba ne rigan ya yaye kenan wannan mata ita ce makarya shi annabi Yusuf mai ne mai gaskiya idan kuma rigar shi ya yage da ta baya to ita wannan matar ita ce menene ita ce makarajiya ma'anar da so shi ne mai gaskiya saboda mai idan misali shi ne yazo zai maka fiyade ai ta gaba ne za ka yi kokari ka tunkule shi kai ta yage rigar shi kowa ka wani to haka sai zama to shi a yi yusuf shi ne ba shi da gaskiya ita ne take da gaskiya to amma idan ta bayan shi ne rigar shi ya yage idan yana kokarin gudu daga gare ta dai ta rike rigar shi ta baya ta yage rigar shi sai zama to shi ne mai gaskiya ita ce ba ta da gaskiya mahallin shahid da Allah ke wa shahidar shahidu bi ahliya wane ne wannan shahid wane ne ya bada wannan shaida malamin sun yi tabbal wasu suka ce wani mutum ne amma masu yawan malamin da sun saka aka wani jariri na wannan dai shi ne ba da wannan shaida saboda hadisi wanda Allah yake cewa ya ji safa wanda suka yi magana suna yar jariri da gaskiya yace wannan wanda ya ba shaida a zamanin annabi Yusuf ya rawaci annabi Isa da sauransu tare kenan wanda ya ba da wannan shaida dan karbi da annabi almuhim Allah ya wanke annabin su daga wannan tuhuman ta hanyar wannan jariri haka ita mana na Maryam sanda aka jefe ta da wannan abu Allah ya wanke ta ita ma Allah ya wanke ta da ta hanyar wa ta hanyar jariri annabi Isa ko ba ta wani sanda sanda ta zo da jariri ta a hannu aka tambaye ta ina ka samu wannan jaririn? mai ta Allah ya ce fa asharat ke wata ba da arzawa sai ta yi nuni zuwa ga jaririn. ina ba ta gane قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا نندنا يعني يقرا مغنى قال اني امر الله هذا لي الكتاب وجعلني نبيا واي واي واي daga haka suka hujjo wannan jari malamin shi daban ne ina fata mun wanda ba irin ba wanda jari bane tabbas wanda daban ne a haka sai aka tabbatar da cewa ba zina tai ba ta samu wannan to amma da aka ce zina na Aisha ga wannan abu Allah bai wanke ta ta hanyar wani jariri ko ta hanyar ma annabi ba Allah da kansa ya saukar da aya ya wanke ta daga wannan ina watan bane sai wanda yake nuna fadalan na na aiki. kuma ta kasance tana alfahari da wannan tana cewa kullu tana cewa ni ne wanda Allah ya saukar da aya ya wanke ni daga kansa ina ba watan cewa wannan aya falala ce daga na aisha na'am يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai shiga wato ladabin neman izini kafin mutum shiga gida kamar da muka faɗa tun farko wannan sura akwai hukunce hukunce da dama da take karanta da mu a cikin wannan sura Allah ya yarda da zina ya kona da kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidan da ba na ku ba hatta tasallu har sai ku nemi izini ba su sallimu ala ahliya kuma ku yi sallama ga masu ginin Allah ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun hakan wannan shine alkhairi a gare ku in har eh, la'allakum tadhakkarun domin ku dauki wa'azi domin ku wa'azi ta Allah fa in tajidu fiha ahadan idan ba ku sami kowa ba a cikin gidan to fala tadkhuluha kar ku shiga hatta yu'zal har sai an ba ku izini wa in qila lakum murji'u farzu idan aka ce muku ku koma to ku koma huwa azka lakum hakan shine yafi tsarki a gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa التي ليس عليكم جناح أن تدخلوا Babu laifi a باب ku ku shiga gidaje. wanda babu wani mai zaune a ciki fiha mata'un lakum kuma a cikin wannan gidaje kuna da kaya a cikin su wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tatmun Allah ya san abin da kuke bayyanawa ya kuma san abin da kuke koyewa wannan ayoyi suna karantar da mu adabul istizan wato ladabin neman izini kafin mu shiga gidan da ba namu saboda haka abu na farko daga cikin lantuba da waɗannan ayoyi suke karanta da mu shine ne bai halarta mutum ya shiga gidan da ba gidan shi ba ina wata magana matuka gidan da ba gidan ba gidan ka bane bai halarta ka shiga ba har sai ka nemi izini an baka izini ka shiga sannan ka shiga in ba baka izini ba kar ka shiga abu na biyu malam suka ce ana neman izini ne su uku kafin a shiga ina ba san gani uku ake so mutum da izini idan bayan ka nemi izini sau uku baka ji an maka izini ba to ka tafi kawai kamar da ya tabbata a cikin hadisai da dama daga ciki akwai hadisai sa'adun alfada inda ya rike cewa wata rana manzo Allah ya zo gidana da manzo Allah ya zo gida ya sa ko ba manzo Allah yi sallama assalamu alaikum sa'adun alfada yana ciki ya mai da sallama amma sai ya yi kasa da muryarsa sai da manzo Allah ba zai ji amfan shi ba sai manzo Allah ya sake ne ta sallama assalamu alaikum ya sake amsa amma kuma sai ya da da muryarsa har sa suna cewa ba za ka daga murya kai ma manzo Allah sallama ba in ji kanki da manzo Allah ya sake yin sallama na uku ya sake ba da amsa ya yi kasa da muryarsa manzo Allah bai ji komai ba sai manzo Allah ya juya sai kuma da manzo Allah ya juya sai ya fito ya kira manzo Allah yake da manzo Allah duk sallama da kai na ji da kulluna kuma ina baka amsa amma kuma da gangan yake yin sallama da na domin ka yawai samun sallama in samu albarkar sallama ina wata muka da Allah daga nan kuma sai ya shiga ciki ya shiga da manzo Allah cikin shi ya ba shi abinci da sauran to daga anan ka gani manzo Allah ya yi sallama so uku da bai ji amsa ba sai manzo Allah ya koma da wani malamu kace so uku ake yin sallama haka nan kuma a cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri inda ya rawaito yake cewa wata rana muna zaune a majalisin sai muka ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo wurin mu a firgite Ubay ibn Ka'ab yana zura wurin sai ya tambaye shi bisa mika sai ya ce wallahi yanzu na je gida na Umar lokacin da sai na Umar mai shine khalifa lokaci yace na je gidan shi sai na yi sallama so uku sai ban ji an ba ni amsa ba sai na jinya na tafi na ji da nasa nake nan sai Umar ya turo mai masa hidima gida ya zai kira ni yana dawowa Umar ya masa me yasa ka tafi bayan kayi sallama ta uku sai ya ma Umar wannan shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah yace duk wanda ya nemi izini so uku ba ba shi izini ba fal yarji ya koma Umar ya ce sai ka zo mu da shaida akan wannan hadisi da kafa da jina in ba ka ba sai na yi maka duka Umar baya wata yake ma'ana kana so ka ce manzo Allah ne fada ka yace yake to sai ka zo da shaida cewa manzo Allah ya faɗa wannan magana in ba haka ba to sai na muka duka to shine ya tsoro ya gudu yana neman waje ne zai zama maka shaida akan wannan hadisi shine ya zo majalisin shi Abu Bakar Siddiq yana gama faɗa abin da ya faru sai Umar ibn Ka'ab yake masa to aiko wannan hadisi sannan ne saboda haka ba ma wanda zai bi ka Umar ya ba da shaida sai wanda ya fi mu karanci shekaru abu sai da kudu ya ce ni ne a cikin majalisi ni ne na fi karanci da karo sai aka tura ne in ji shi in je ba da wannan shida sai ya je ba da wannan shida umar ya ce alhani anhu asfaf bil aswar ya ce ai kasuwanci ne shagata da yanzu wannan hadisi abu manzo almuhim a cikin wannan hadisi shi ma abu da waye abu musan ashari ya sake bai cewa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ana neman izini ne su uku ina fata an gane yake idan sabana ana hukum salatan wala yuqan lahu yarji aka aka yi wasu ne saboda idan da daga cikin yayi ne izini so uku ba wanda ya ba ba ba shi a izini ba to ya koma wannan hadisi banda cewa yana tabbatar da cewa menene izini so uku ake nema yana nuna mana wani abu kuma shine mai cewa komin girman ilimi malami wani abu na iya kuma ko ba ka Umar duk kusancinsa da manzo Allah duk iliminsa amma ga wani hadisi mai sauƙi da san shi ba hadisi ne kuma shahararre malamin Imam Nawawi a cikin sharh Muslim yace dalilin da yasa Ubay ibn ya yace ma Abu Musa al-Ashari wanda zai bi ka zuwa wani Umar shi ne wanda yake kokarin shekaru yana so ya tabbatar maka da cewa wannan abu sannan ne ne a wurin manya da kuma a wurin kanaya kowa ya san wannan hadisi amma kuma Umar bai san shi ina ba tambaye saboda ka haka lamarin ilimi yake a kowane lokaci abu na iya kusanci nima malami ba wani abu saboda haka almuhim izini so uku ake nema sa'an da kuma daga cikin ladabi da wannan waɗannan ayoyi suke karanta da mu wato ladabin neman izini ana yin sallama ne kafin a nemi izini duk da cewa ayar ta zo ya ce ya gajira wani na zama kuma biyu da gara kuma hatta ta sa'ani su wata salli a zahiri ta mafarci kamar sai ka nemi izini kafin ka yi sallama amma ba haka bane ana yin sallama ne tukunan kafin a nemi izini kamar da ya zo a cikin hadisan manzara sallallahu alaihi da yawa daga cikin abu hadisin da wani mutum daga cikin bani amir ya zo manzara sallallahu alaihi sai yana zuwa balarabin kawai da yana zuwa yake a alihi mana in shiga manzala ce ma mai masa hidima gida Ya yace fita ukhruj ila hadha fa'allimhu adab al-istizan wa kullahu assalamu yaqul assalamu alaikum a adkhul manzo ne ce ka fita ka tafi karanta da wannan mutumin na bi neman izini ka ce masa ya ce assalamu alaikum a adkhul mana sai yayi sallama sunan sannan ya ce in shiga idan ana yin sallama ne kafin al-izini saboda haka zahirin ayan da yace hatta tasaimu wa tusallimu ba haka yake nufi ba saboda mai wannan wawu din nan wawu yana nufin ma'ana ana so mutum ya nemi izini tare da yin sallama ne kawai amma ba yana nufin mutum ya yi ya nemi izini kafin ya yi sallama ba yana fatan ba wani lokaci ana amfani da wawu ba ana nufin ana jira wani kawai ana nufin waɗanda wa sun yi tare a cikin hukunci da aka mata kamar da Allah subhanahu wa ta'ala lawari na na Maryam yace ya Maryamu ziko ko wasjudi warka'i ma'a raji'in kada yake wani kuri sanne ci mata warkai duk da cewa ana yin ruku ne kafin a yi sujada saboda wannan wawo baya nuna tarti ba na tarti ina ba san gano na saboda ana neman ana yin sallama ne tukunan kafin a yi a nemi izini ce assalamu alaikum in shigo wani shi da yake bukatan Da daga cikin ba ta samu sun ce da zamu eh, eh, ya ah, samu daga cikin wani ayoyin akwai magana cewa idan mutum ya zo yi sallama a gaban kofar gidan mutane ba a so ya tsaya yana fuskantar kofar kai tsaye an fi so ya tsaya ko da gefen dama ko kuma gefen hagu na kofa amma ba wai ya tsaya gaban kofa kai tsaye ba wannan shi ne na yana ina fatan bane saboda mai asali ba a so ka ga abin da yake ciki ne sai masu gidan sun baka izini ina ba san gani saboda ka idan ka zo ka tsaya a bakin kofa kana kallon ba kai sai ka gani idan aka bude kofa kai sai zaka ga abin da ke wala kuma ba za ku so ka ga halin da suke ciki ba a wannan yanayi ina ba zan bane haka manzo Allah ya kasance yana aikata wani da yaje gidan mutum in zai ba baya tsayawa yana fuskantar koma kai sai sai ya tsaya a gefen dama ko kuma a gefen hagu wanda ya rasu hadisi ce a wannan zamanin babu labule a kofar mutane hakan gidan Kuma yake kawai da dan manzo da yazo baya sa kawai daidai ba shi kofa kuma malamu suka ce ko da akwai kofa gara mu ya tsaya a gefen dama ko kuma a gefen hagu saboda ne me gidan in ya bude kofa ba lalle ba da so ka san abin da yake cikin gidan shi kai tsaye ba saboda haka a wannan shi ne gadadi na neman ilimi sa'annan kuma abu na gaba da zamu iya tsara daga kowane ayoyin shine idan masu gidan suka ce idan misali su ya yi sallama asalamu alaikum in shigo sai aka ce waye saka ambaci sunanka kanka ce ni ne ya shigo ina wadda mafi wannan har wasu muke mutum ya zai kwamfata kwamfanka ka ce waye ya ce ni ne su ni ne waye manzara sallallahu ya kyamace wani amsa a cikin hadisin jabir ibn abdullah yace wata rana na je gidan manzo Allah sai na kunkusa kuma ni na ta kofa manzo ne sai man an sai yace ana sai manzo ne fito yana cewa ana ana ana wani ne ana <laughs> kamar manzo Allah yace ka annahu kariha hada manzo ne yana cewa ana ana ana me mana ana ne da kake fada ka fara sunan da kake jabir da misali ina ba zan ga haka ake so idan mutum ya zai goma za kuma aka ce waye ne ce wani ne ba waye ce ni ne ya yi shiru ba sa'annan kuma daga cikin abubuwan da zamu koya cikin wadannan ayoyi idan ka nemi izini aka ce ka koma to ka koma kar dauki abu kamar laifi ba laifi ba ne ina ba za mu gane malam sun kace ne gidan bai toye maka wani haƙƙi ba gidan shi ne ya da haƙƙi ya ba da izini yana haƙƙi ya bai ba da izini ba ba ka ka bai toye maka wani haƙƙi ba ba ka da wani haƙƙi dole sai ka shiga gidan shi so ka ce ka wata mutum ya yi fishi da ya zo gidan mutane an ce ka koma zai ji kamar su kaka ka zage shi ko ko baka mutu ta jawla wala bane bas aka to cewa wata daga cikin magabata so ma suke su je gidan mutane a ce masu su koma me yasa Allah ce zalika azka lakum ina ba zan ko ba ka ce ba da wa in kila lakum murji'u farji'u ita huwa azka lakum sun da Allah ce hakan shine yafi sarki gare ku wata suna musu su wannan falalan sarkin da Allah subhanahu wa ta'ala to daji ma suke je suke ji su je gida mu ko su yi ilimi a cikin su koma kuma da wannan huwa hasta lakum dinna ina fatan gani sa'annan kuma daga cikin ladubar da zamu fita da cikin wannan ayoyi malamu suka ce haramu ne mutum ya zo gidan mutane kafin a ba shi izini ya shiga ya tsaya yana leke abin da ke cikin gidan ka zo wucewa girin nan za ka zo kuma ka zo da ka gudu wanda kuma ka san babu kula sai ka fara duba wani da ke faruwa ce akwai wasu suna da irin wannan tabiyan kuma abu ne marasa kyau ina ba san gane haramu ne ka dinga ne kama mutane gidansu ina ba san gane ba da manzala sallallahu yake cewa idan idan ka je ka leka gidan mutum sai ya jebe ka da wani abu ya fata maka ido to ba ka da wani haƙƙi a kan kansa ba ka da haƙƙi sai ba ka da haƙƙin ki da kace sai ka rama ba ka da haƙƙin biya ba kuma ka da haƙƙin komai a wurin shi ka ka ka karasa idon ka abin da bal a wani hadisi wani sahabi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama a gidan manzo Allah akwai wani huji sai ya je na ta lebo abin da yake jike manzala yana zaune da wani da wani karbe hannunsa yana susa kansa da shi zai manzala ce ai ban san cewa kana nan kana kallo ba in ba ka ba da na taka maka wannan abu a idonka bai ce inna ma ju'ila al-istinad min ajli al-basar an ce a ne ni izini ne saboda me saboda kada ido ne gana abin da ya kamata ya garba a gidan mutane ina fatan gane saboda ka a shari'ance in ka je ne ka gidan mutane aka shaka maka wannan abu a idonka ka ka ka rasa yin ka abin zakar in dai ka je kotu jira baka da wani hakki a gaban alƙali so ya kamata mutane su bar irin wannan mummunan ɗabi'a ba ba shi da kyau sannan kuma daga ƙarshe sai an ce idan ko idan laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin babu laifi kan ku shiga gidan da ba kowa a ciki malamin suka ce abin da ake da irin waɗannan gidaje su ne gidan da ba na kowa ba da gidan ne na jama'a ga bakiriya misali mutum ya zo dakin da ake karatu misali ina fata wannan dakin da ake karatu in ka zo shiga irin wannan dakin ba sai ka yi wani ka yi wani wani izini ba dakin ne na kowa ko kuma ka zo shago zaka sai abu ba sai ka nemi izini ba tunda musulmi ne da abu ya riga abu shago yana sadawa kenan ya riga ya bada izini kowa ya shiga ya da yake so to ya zo shago ko kuma ya zo daki daki karatu ko kuma makamancin su to irin waɗannan matuƙa dai na a ciki yake fiya kana da wani abu na maslaha ka a ciki to babu ne ka shiga ko da baka yi baka nemi izini ba Allah ta wallahu ya'lamu ma wa ma taktumun Allah yana da abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke koyewa na Yau ka ja ne? To, shi ke da za mu alamu abdul makar ta yi ya kalle ban zalar sa inda muka yi kuskura ne ya kai mana wasu malakan abu da ya rarrik shi na zai da ya lakanta an su da su wasu lai har sanar da kuma na akwai tambaya kawai a wasu wani malami ya karkara cewa abin da ya kan rikin wata mana cewa an tsaro cewa sannan magana ana aya Allah wa alam amma da wannan ba shi zahiri ga hadisi manzo Allah ba ina fata mun gane ana fassara alqur'ani ne da alqur'ani ko kuma a fassara shi da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane da kuma magana manzo magabata na kwarai saboda haka wannan aya abin da zai fassara mana shi shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kawo hadisi na mutum da ya zo wurin manzo da daga cikin banu Amir da ya zo kawai zuwa ya yi wurin tsaye a kan kofa ce a ali ana shi ne a adu manzo ya ce ma ne maka himma yace ukhruj ila hada Na wa kullahu kulu assalamu alaikum a adu a ga manzo da yace ya karanta da shi ce, assalamu alaikum a adu ina ana yi sallama ne kafin alhiji ina ba wannan shine ma'anan ayan wallahu ta'ala alam ya halatta in kai shigo kai wasu sallama eh, in ka shiga masallaci haka yana da kyau amma ne da bi ta da kai masallaci baka yi sallama ba baka yi laifi ba ina ba saboda ne masallaci na kowa ne shi ma ba ba kasana ba ba saboda ba ba wajibi ba da kanka ka kai sallama idan shiga masallaci amma in kai ba wannan shi ne Nan da ba da ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, idan a mutum ya haɗu da ɗan wansa kawawu yana sama da shi ko kuma wanda suke shekaru da shi ana so ya yi sallama yana bakan gane wanda ya fara yin sallama shi ya fi falala yana bakan gane to amma idan misali karami ne yake salon da babba a jiki tara maza da yake yusallimu sadir ala al-kabir ina ba zan karami ne karami shekaru shi zai fara yin sallama da babba ina ba zan idan ya fara maka sallama ne yana da cikin aga na sallama mutum ya mika hannu ya yi musafa ina ba zan bane saboda haka ba rashin kunya bane dan karami ya yi sallama gaba baba ya yi ka masa hannu ya yi masa sallama a shari'ance ba da kafin ya ina ba gari amma mu al'adar mu ne a nan mutane suke gani in kai ma babban sallama bai kamata ta mika masa hannu ba ta tsaya sai shi ya mika maka hannu ina ba gari mu al'adar mu a nan wannan na ga cikin girmamawa ga manyan mutane ina ba gari to amma dai karantarwar shari'a wanda ya fara mika hannu wanda ya fara yin sallama ya ne shi ya kamata ya mika hannu ya yi sallama ina ba tambaya wanda shi ne karanta wani shari'a Tuzak mene? Eh. Na gane tambaya. ma'ana gada nufin mutum ya kira mace mutum ya yi kira da ita kawai haka saboda dai ina so mu gada wannan abu asali ba haramu ba da mu ke magana da mutane ina mata mu gane idan akwai idan akwai abin da yake bukata ka yi magana da mace za ka yi magana da ita ina mata mu gane yanzu haka ina ɗalibi ne wani lokaci ina zaune a gidana mata za su kira ni wanda ba matan su ba sun samu nan mana na ruwa ne ko na waka mace ta kira da ce malama da tambaya in ce menene tambayar ki kuma zai tayi tambaya kuma ba ta amsa mu gaba da sai salamu alaikum alaikum salam kuma ajewa ban san da wasu sani ba kawai ban da yawa yawa baba da haka wani zai yi kamar ba zai kira saboda haka abin da nake nufi idan abu ya kai ga kana bukatar ta kira mace ko kuma ta kira ka saboda wani abu mai amfani to babu laifi to amma idan kira da take nufi ma'ana mutum ya kira budurwarsa misali kira wanda take nufi ya kira budurwa ta ta kaji soyayya da magana na sha'awa da zai kada hankalin da sarautu yana ba da bane wannan abu sawawu cikin ramadan ne ko kuma ba cikin ramadan ba haramun ramadan yana ba da bane haramun kamar da ta shafa da idan mutum da ya shirya aure ba to wannan soyayya soyayya da ake yi dinnan haramu da shirin mutum ba ina ba lambari idan mutum ya shirya yin aure ne gidan iyaye yariya ne yin aure a sai da magana idan an sai da magana babu laifi su kira suna su tattara a kai za su ina za su kara magana auren da sauransu amma irin yawan magana ko kuma mutum je tashi zai zo na su kebe da shi da yarinya su yi ta maganganu na soyayya na ta da kansu sha'awa wannan abu haramu ne zuwa da shi ke jawo zuwa ga jina yana ba lambari saboda wannan abu ya kamata a mutane su ji irin wannan abu a wa'ala. Akwai a rere wani abu da a hana a haramta a wadda a wadda eh a mazabin ina mazamgana a matsalin malikiya idan aka daura aure da ciki da gangan ina mazamgana idan aka daura aure da ciki da gangan ana sane sai aka yi ba aka daura auren to aure malikiya dole wannan auren ba ta dauru ba auren dole za na da za a warware wannan aure a raba su kuma idan an raba su babu aure tsakanin su kuma har ina wannan shi ne fanta malikiya na sannan ka yi sallama rawu raka biyu biyu in ka daya aka yi sallama sai ka tashi da wuri ka dan kawo fatiha da kare ka jiran sura haka ka samu ka yi sallama sannan ka tashi da cikin limon So, idan mutum ya kai ziyara zuwa ga wani ba tare da ya san da shi cewa zai zuwa yanzu an samu ci gaba ina fata gane ga waya abu mai sauki za ka yi kira mutum ka ce masa ina son kawo maka ziyara ina fata gane saboda musamman ziyara irin wannan kananan mutum zai je kwana a gidan misali eh, ya tafi wani gari ne zai je kwana a gidan misali kaga irin wannan yana bukatar shiri ko ba ka bane a irin halin da ake fama da shi a rayuwa yanzu wanda kowa yana ji da kanka ne ba daidai ba ne su ce ce ka je ka hau kama musu a sa haka ka je ka zo kwallon da ne yiwa ba ba shi da abinci da zai zai da shi kansa zai ci da yarsa na wata rana sai ka sai kuma ka zo ina wata ne saboda haka abin da ya fi shi ne a saboda yanayin rayuwa da ake ciki a sanar da jira kafin a kai ne wannan ziyara na nesa to amma ko da mutum ya kawo maka ziyara ba tare da ya sanar da kai ba yana daga cikin ladabi musulunci shi ne ka tarbe shi da haka ina ba bai kamata ka yi jiki ka ci za ka kore shi ba asali ba sharaɗi ba ne a shari'a mutum cewa ka suka kai ma mutum da sai ka nuna ɗaya mutum da ba ta da shi ba ina ba ta bane ziyara yana cikin abin da ke kara soyayya tsakanin mummunai to haka shari'a da eh, wadatar da a dinga yawaita ziyartar juna ina ba ta bane saboda haka ah, abin da ya fi shi ne ya karbe sa ko da ba shi da abinci idan misali na shi ne kawai da ciye haƙura ya ba ba kuma ko san hadisin wannan sahabi ko wa wani da wani manzon sahabi ya samu ba ku yana da wanda zai soke wannan ba wani sahabi ya ce ka bani ba ku nan sakar soke alhali ko ba shi da abinci a gidansa da ya je gida matan shi take kawai ba ba wani sai wanda ba kuma lamu su ka bar yaran su da yunwa ina ba zan da suka ba wannan ba ku wannan abinci wanda da ce Allah ya sa abin da ka ta kuma Allah ya sa ka maka da aljanna saboda haka yana da kyau ko da mutum ya zo ka ba tare da shiri ba ka iya kokarin ka ka ka tarbe shi ka sauke ka ba shi masauki ka masa wannan daga cikin halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kafin ya zama su annabi shi yasa a lokacin da manzo Allah ya ga malaka Jibril ya firgita ya koma gida da na ta rufe shi Daga daga wada ya dawo haya kisa ai tana kace mai manzan da yace na jima kai na tsoro ni maka masa ce Allah ba zai kunyan saka ba sai ta fara nisa ba wajen sun halayensa masu kyau daga suke jima ba ita maka ne wasu kuri usai ko wani ma'ana kana karban baki ka ciyar da shi ina ba ta abu ne mai kyau da kawai da shi tana kudai tara a